كما صليت على إبراهيم وعلى آل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص قوة رمضان هجرة دبو ديادة تريه دار بإن دعوكو وان ديزو ترق وطم هدو دبو بيو دا عشرين دا بيو منا نمدي آية تا تريد تمانين دا ترى زو آية تري دا تتئن نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث فكفتموهم وأخرجوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التقين التهلكة وأحسنوا إن الله waɗannan ayoyi da aka karanta aya ta ɗari da tamanin da tara zuwa ɗari da casa'in da biyar ayoyi ne da muka faɗi abin da suka ƙunsa jiya dangane ga tambaya da sahabbai suka wa annabi alaihi salatu wassalam daga hikima na yadda wata yake canzawa daga ƙarami ya koma babba daga farko ya koma ƙarshe da kuma hikima da ta sa Allah ya sanya lokaci tun daga ranaku tun da sakanni zuwa mintuna zuwa awanni zuwa kwanaki zuwa makonni zuwa watanni zuwa shekaru zuwa ƙarni ya ake tafiyar da wannan tsari mun ce Allah ta'ala ya tsara wannan ne domin mutane su san yadda za su dinga gudanar da al'amarinsu cikin tsari abin da za mu koya daga wannan ayoyi a matsala ta farko shine yas'alunaka anil ahilla to wannan aya tana koya mana mahimmancin tambaya ga wanda bai san abu ba kuma tana fito da darajar ilimi cewa komai a yi shi da ilimi kuma idan baka san abu ba baka da uzuri ka yi tambaya fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun idan baku ku sani ba ku tambayi masana sai su sanar da ku wannan aya tana ƙara tabbatar mana da cewa mutum ba shi da uzuri dan bai sani ba domin Allah ta'ala ya kasa duniya kashi biyu ismun ya'lamun ismun la ya'lamun Allah ya kasa duniya biyu wasu suna da sani wasu ba su da sani sai Allah ya wajabta wa kowane bangare abin da zai yi ya wajabta wa masana su sanar ya wajabta wanda ba su sani ba su koya to in kada babu ilimi a cikin al'umma ko na addini ko na sana'a to lalle ɗayan biyu ne ya faru ko dai masu ilimin ba sa koyarwa ko ko marasa ilimin ba sa koyo to in ka ba a koyarwa ba a koyo to dole ilimi zai mutu kuma idan masu ilimi suna karewa wasu ba sa koya to za a wayi gari babu ilimi inna Allah ta'ala la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idza lam yubqa aliman ko lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'asa'a ko ru'usan juhala fasilu fa abtaw bi ghairi ilmin fadallu wa adallu Allah ta'ala baya kwashe ilimi ta hanyar tizge shi ko kwashe shi daga kwakwalen wanda suka san shi Allah yana ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke masana idan mutane ba sa koyon sani masana suka ƙare to dole a wayi gari cikin jahilci to da sai a wayi gari ba masana mutane sun daina sani sun daina tambaya sun daina koyan ilimi to sai a wayi gari waɗanda ba sani ba su ne jagorori matsala za su taso ta addini a musu tambaya ba sani ba su ba da amsa kuma su ɓata su ɓatar da ka wajibi ne kun aliman au muta'alliman au mustami'an ka zamo malami ta hanyar neman ilimi ko ka zama ɗalibin ilimi mai zuwa neman ilimi ko kuma duk abin da ya taso maka ka yi tambaya kafin ka yi wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukuman lahi fihi wa yas'alul ulama wa biya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam baya halatta mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a ciki kisa kuka sahabbai in ba su san abu ba sai su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abun nan take annabi alaihi salatu wasallam ya bada amsa wani abun kuma sai an yi masa wahayi sai a bada amsa ta cikin wahayin to daga ci akwai irin wannan tambayar yas'alunaka suna tambayanka kaga masu tambayar su ne sahabbai wanda ake tambaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai Allah ya bada amsar saboda Allah shi ya aiko annabi alaihi salatu wassalam da musulunci in an wa annabi tambaya to Allah ta'ala sai ba da amsa yas'alunaka anil ajillati suna tambayanka game da jaririn wata to kaga wannan wato ya nuna mana ko ya fito mana da darajar ilimi da kuma amfanin ilimi qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj sannan wannan bangaren kuma kace lokaci ne na mutane da kuma sanin lokutan haji wannan kuma yana fito mana da mahimmancin lokaci da amfanin lokaci cewa ɗan adam dole ya kula da lokacinsa ya tsara lokacinsa ya ci moriyar lokacinsa kuma ya san lokacinsa shine rayuwarsa akwai wani malami da ya wallafa littafi kimatu zamani inda ulama abu gudda ya kawo mahimmancin lokaci da amfani da lokaci da jahili da malami da na gida da na waje a wannan nan daidai ake raba awa 24 din nan shine na malami shine na jahili shine na dan kasuwa shine na ma'aikacin gwamnati ba wanda aka karawa ba wanda aka ragewa sai dai wani ya iya sarrafa lokacinsa a inda zai amfane shi wani kuma bai iya sarrafa lokacinsa a inda zai amfane shi ba don ka sai kaga cewa abinda mutum yake nema a lahira idan yayi kuskure da musulunci yadda ya kamata ba sakan bi ko yake bukata yace ce la ilaha illallah kaga sakan biyu wannan sakan ba zai samu ba yanzu ko kana da mintuna kana da sakonni kana da mintuna kana da awanni kana da kwanaki kana da makonni kana da watanni kana da shekaru ka yi amfani da su kafin su kure kuma ba abinda mutum zai nadamar ina ma ya aiwatar da shi yadda ya kamata irin lokacinsa shi yasa wannan bangare na ulhiya mawaqitu nas ya nuna mana amfanin lokaci da mahimmancin lokaci ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farag mutane suna yin kamun ga, suna tafka asara a cikin abubuwa guda biyu as-sihhatu wannan lafiya din yana da kyau mutum ya yi amfani da lafiyarsa igitanin hamsan qabla hamsin ka yi amfani da abu biyar kafin ka rasa abu biyar igitanin hamsan qabla hamsin hayataka abada mautika ka yi amfani da lokacinka yanzu na rayuwa kafin lokacin mutuwa wa faragaka kabula shugulika ka yi amfani da lokacinka yanzu da baka komai ka cike shi da ayyuka masu amfani a duniya da lahira kafin rashin lokaci ya zo maka wa sihhataka kabula suqumika ka yi amfani da lafiyarka kafin rashin lafiya ya zo ka gani ka yi amfani da wannan wa hayataka qabla mautika kai amfani da rayuwarka kafin mutuwa domin kowane lokaci zai iya zuwa mutum ya mutu to kaga in kai amfani da lokacin ka shine zaka ji dadin amfanin rayuwar sannan la zuru qadama abdin hatta yus'ala an arba'in kafan mutum ba za ta gushe a gaban Allah ba sai an masa tambayoyi guda hudu kowa ya tsaya a gaban Allah sai Allah ya masa tambaya hudu ko a nan duniya aka maka tambaya hudun nan wato ba karamin wahala za ka sha kafin ka ba da amsa ba balle a gaban Allah a nan duniya ko yanzu a rubuta wannan tambaya guda hudu a miƙa maka takardar a ce amsa kana buƙatar lokaci la ta zulu ƙadama abdin hatta yus'ala an arba'in an malihi min aina sabahu wa fima anfaqahu yanzu kawai a baka takarda a ce ka faɗi bayani tun daga lokacin da ka fara samun kuɗi har ya zuwa yau ka faɗi duk hanyar da ka same su kuma ka faɗi duk hanyar da ka kashe na a nan duniya ko yanzu a baka takarda a rubuta maka faɗi tun da ka fara samun kuɗi ka tuno ƙwandalar da ta fara shiga hannunka zuwa yau ka faɗi duk inda suka shigo kuma ka faɗi duk da suka fita haka tambaya ba ba sauki gare ta ba wa an ilmihi fi ma amila bihi sana wani ilimi Allah ya baka me ka karanta qur'ani ko hadisi ko fiqhu bangaren addini ko kuma wani ilimi kai na zamani me kai lauya kai likita kai me kai to wannan ilimin ka faɗi me kai da shi ko me kake da shi duniya kake nema da shi ko lahira ko duka biyu me amfanin ilimin da kai ya amfane ka kuma ya amfani mutane kaga wannan tambaya ai ba sauki gare ta ba sannan tambaya ta uku an jismihi fi ma ablahu ya kai da jikinka har ya tsofe ya kai ka tsofe me kai ta yi da jikinka wani ayyuka kai ta yi har ƙarfinka ya ƙare har lafiyarka ta ƙare har kuzarinka ya ƙare kaga wannan tambaya ce ba mai sauki ba to sannan tambaya ta hudu za a yi mutum shine lokacin ka ya kai ka karar da shi an umrihi fima kuna umur shekaru wannan sakannin da ake tarawa ɗaya su zama guda 60 minti ɗaya minti 60 ya zama awa ɗaya awa 24 ya zama kwana daya kwana bakwai ya zama mako daya mako hudu ya zama wata daya wata goma sha biyu ya zama shekara daya me kai ta yi me kake yi kuma kun ga ashe kenan ulhiya hiya mawaqitu linnas yana fito mana da mahimmancin lokaci da sa lokaci da yin abu lokaci da yin tsari in mutum yana kula da lokacinsa sai a ce wannan bature ne akwai shi da kula da alkawari da kula da lokaci da rashin ɓata lokaci kuma wannan musulunci musulunci ne zo da mai amfani da lokacinmu kan mu aiwatar da shi a banza shine arzikinka alwaqatu huwa alhayat suna ce alwaqatu Kasai. in lam taqatahu lokacin lokacinka kamar takobi ne in baka yanke shi ba shi sai yanke ka da haka sannan wal ya fito mana da mahimmancin haji yadda Allah ta'ala ya ware shi shi ma cewa haji an gina shi ne a kan lokaci shi sa ga hukuma alhazai take fito da tsare-tsare tun wuri domin alhazai su shirya so da abu ne na lokaci idan ka kubcewa ranar arfa ba ka da hajin shekara dole ka shiga filin arfa a rana ko dare kafin alfijir na ranar goma ga wata fito a ce ka shiga filin arfa ko sakan tsaye kayi shine kake da hajjin wannan shekara alhajju arafa kun ga lokaci ne in ka kauce ma wannan lokacin baka da haji saboda haka shi yasa Allah ya fito da haji saboda an gina abubuwansa duka akan lokaci takwas ga wata yawmul tarwiya tara ga wata yawmul arafa goma ga wata yawmul hajji akbar wani abin kaji an ce da safa za a yi wani abin a ce da rana za a yi wani abin a ce da daddare za a yi wani gudun aje a wuni wani gurin aje a kwana lokacin jifa da adadin abin da za a jefa kaga tsari ne a cikin aikin hajji saboda haka shi yasa yake wal hajj sannan mas'ala ta uku laysa al birru bi an ta'atul buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa ba nagarta bane ku je ma gidaje ta baya sai dai abin da ake kira nagarta da alheri shine wanda ya ji tsoron Allah wannan kuma matsala ta uku tana rushe al'adu da bid'o'i ta duk abin da Allah ta'ala bai ce a yi ba kuma addini ne to ba za a karɓe shi ba sai in Allah ne ya ce a ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kenan addini abin da ake kira addini shine abin da kake yi don Allah yarda da kai ka samu lada abin da kake don Allah yarda da kai ka samu lada shine addini to wannan abun kuwa ba za ka yi shi a karɓa ba sai in ya fito ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ne malamai suke cewa hadisai guda biyu idan mutum ya fahimce su ya rike su ya gane su yi aiki da su to ya samu tsira hadisin Umar radiyallahu anhu da hadisin Nana Aisha radiyallahu anha shi hadisin umar shine mizanul a'malil batina shi kuma hadisin aisha shine mizanul a'malu zahira wato innamal a'malu binniyat da kuma man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad waɗannan hadisai guda biyu wannan yana auna mana ayyukan zuci cewa ana buƙatar kyakkyawan niyya ana buƙatar ikhlasi a cikin ayyukan da mutum zai yi sana ana buƙatar koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan da mutum zai aikata na zahiri ya zama a zahiri kayi koyi da sunna a baɗini kuma kayi don Allah wanda a cikin madarijus salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibn al-qayyim yace duk wanda Allah azurta shi da al-ikhlas wal mutaba'a to ya samu babban rabo ka yi aiki don Allah kuma akan sunnar manzon Allah akhlasuhu wa atwabu akhlasuhu wa atwabu yace domin mutane a lahira a wannan babi na ikhlasi da mutaba'a za su kasu kashi hudu akwai wanda yake yin aiki don Allah amma ba akan shari'ar manzon Allah ba kasancewa ya yi don Allah ba za a ba shi lada ba saboda ba samu sharaɗi na biyu ba shine ya kasance a kan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yana yin ikhlasi amma bid'a yake bid'a yake da ikhlasi to kaga bid'a da ikhlasi ba za ta shiga ba saboda ba sharaɗi na biyu shine hawa a yi akan sunna sannan wani kuma yana yin sunna din daidai da sunna in ka ganshi shi kaga ahlus sunna amma kuma zuciyarsa ba ikhlasi dan ya birge ko dan ya kayatar ko dan ya suna ko dan ya fita ko dan ya shahara ko dan ya zama kaza dalilin da yasa yake yi kenan to kaga anan ba a sami wato mutaba'a ba a samu wato ikhlasi ba gashi ya dabbaka sunna amma kuma sunnar tasa ta fashion ce sunnar ta neman suna ce ta neman shahara ce ta neman ɗaukaka ce ta neman gurbi ce ba sunna ba ce ta Allah ba sunna ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa ikhlasi a ransa ba wannan sunnar kadai babu ikhlasi ba za ta fitar da mutum ranar alkiyama ba ita wani kuma wata za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga ina kika fito daga ina kike daga filiya nake daga ina filiya daga filiya kina son ki musulunta eh mun je filiya garin na mai duwatsu ko kina son ki musulunta eh ke kika yarda da kanki ko wani ya takura ki ya miki dole ba wanda ya miki dole eh. bari in gaya miki abin da ake faɗa idan za a shiga addinin musulunci ashhadu ki faɗa abin da na faɗa ashhadu Allah ilaha لا Wa ashadu. الله Muhammadan. أن محمدا Allahu Akbar. Kin ce daga yau na amince na yadda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah mahalicinmu shi kaɗai. Kin yadda da haka? kika ce daga yau na amince na yadda na gamsu na karba annabi Muhammadu manzan Allah ne da Allah aiko shi da musulunci zan masa biyayya a fili da boye kin yadda da haka to wannan shine musulunci yaya sunanki abu ne sunanki abu abu hmm. dama sunanki abu eh wace a ci gaba da kiranki abu kenan ko to shi kenan sunanki abu abu dama an yi me zainab ko zainabu abu mai tagwayen suna to za a ci gaba da kiranki abu ko zainab da sunan sunanki baya da bukatar a canza miki don ba shi da wata illa kuma zai sa ki saje don mu ma muna sa abu din muna sa zainabu muna sa abu don haka za a ci gaba da ki zainabu abu a ah, yanzu kin shigo addinin musulunci akwai abubuwa da suka hau kanki wanda akwai ɓangaren kwamitinmu na wa'azi da da'awa muna da ɓangare na mata za mu tura ki ɓangaren su yanzu za ki je su miki bayani akan abin da ya hau kan wanda ya shigo musulunci wanda za ki yanzu na gaggawa da kuma wanda za a koya miki musulunci kaɗan kaɗan haki fahimta Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci da haka sunna da ikhlasi su ne matakan samun tsira a gaban Allah ranar alkiyama wani malaminmu yake ce mana wato ka yi roƙi Allah ya azurta ka da abu biyar matattakala ce guda biyar ko wace ka zane duk wacce ka zane ta farko to kana cikin hatsari yake matattakalar farko kai ilimi in mutum bai ilimi ba to bai ma kama hanyar tsira ba da aka step na farko da zaka taka shine kai ilimi ba wai ana nufin kai ilimi ba ka tsira ba a'a amma ilimi shine matattaka na farko da aka kai ilimi don ka yi ilimi matattakala ta biyu shine kai aiki da ilimin domin ilimi komai yawansa idan ba a aiki da shi to maimakon ya zama dalilin tsira sai ya zama dalilin ƙarin azaba to ka kenan ilimi mal ilmu illa amal illa al-amal bihi sai ka yi aiki da shi to kuma ka yi aikin ma dai baka tsira ba sai ka yi aikin nan don Allah ba don riya ba ba don neman suna ba ba don wani abu na duniya ba sai ka yi don Allah aikin kuma sannan ka yi don Allah din ma dai har yanzu da saura sai kuma ka yi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba sunna ba sinadarin tsira in ba ikhlasi ba sinadarin tsira to kaga kayi karatu kayi aiki da karatu kayi don Allah kayi akan sunna sai kuma ka roki Allah ya karba har yanzu da saura sai ka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah mun yi tawassali ka karba domin karban maganin dama ne kuma sai kuma Allah ya karba haka muna fata Allah ya azurta mu da ilimi mai amfani da aiki na kwarai da ikhlasi akan sunna kuma Allah ya karba don rahamarsa ba don mu ba haka laisal biru bi an ta'atul albuyuta min zuhuriha wannan yana koya mana cewa kada mutum ya shigo da bid'a ko san rai a cikin addini domin bid'a a cikin addini wato ba ta zama addini komai yawanta komai daɗe wanda aka yi ana yin ta ba za ta samu rijista ba za ki innal adati la taj'alu ghayra al-mashru'i mashru'an cewa kasancewa abu al'ada ne wanda aka daɗe ana yi ba zai samu rijistar karbuwa a wajen Allah ba har sai ya zama cewa wato musulunci ne ya zo da shi kun ga su suka ƙirƙiro wata al'ada cewa in za ka yi tafiya ka haura ta bayan gida ko ka dawo ka hauro so suna ga biyowa ta kofa ya saba al'ada shi wannan sahabi haka aka saba ana yi shi kuma da yazo kawai sai aka ya shiga ta kofa sai ake ta mamaki ya sabawa al'ada shi kuma ya gaba wata al'ada ce ta Allah ba shine Allah ta'ala ya goyi bayan wannan abin da sahabin ya cewa walaysal bir baya cikin addini baya cikin nagarta baya cikin karɓaɓɓen abu kawai ku kirkiro al'ada ku ce wannan al'ada addini ce bi an ta'atul buyuta min zuhuriha tare da kudircewarsu da itikadin su cewa wannan yana cikin nagarta saboda haka dan ka saba da yin abu kuma ka kudire a ranka cewa mai kyau ne wannan ba zai mai da shi mai kyau ba ko ba zai zama karɓaɓɓe a shari'ar Allah ba sannan sai matsala ta gaba shine ah, walakin albirra man ittaqa to abin da ake kira nagarta shine manittaqwa wanda ya samu takawa taqwa shine ka sa wani kariya ka sa wani wato ganuwa da za ta tsare ka daga azabar Allah ganuwar da za ta tsare ka daga azabar Allah kuwa mun yi bayanin ta jiya cewa eh, eh, abubuwa ne guda goma waɗanda su ne suke mai da mutum ya zama mai takawa wanda ke shi ne san Allah san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah san Allah shine ginshiki shi kuma san Allah malam ibnu qayyim ya kawo wasu abubuwa guda goma waɗanda idan mutum yayi wato zai samu san Allah zai samu Allah ya so shi ma zai so Allah waɗannan abubuwa za mu ga a can gaba Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa za mu ji waɗanda Allah ya ce yana so to daga ciki akwai san Allah shine na farkon abubuwan guda goma da za su mai da kai muttaki sannan na biyu girmama Allah wa kabbirhu takbira in kana girmama Allah duk abin da ya zo daga Allah ma ka ɗauke shi da girma ka gir ka so Allah ka so abin da Allah yake so ka so Allah ka so abin da Allah yake so ka girmama Allah ka girmama abin da Allah ya girmama sannan ka sa rai da kwaɗayi da ƙwalamar ka samu rahamar Allah da jin kansa domin kowa yana sa ran ya samu rahamar Allah ya samu jin kansa sannan na hudu ka dinga jin tsoro daga azabar Allah ka dinga neman tsari daga azabar Allah fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to ya rabauta bisa cikin addu'ar mu'minai faqina azaban nar Allah ka tsare mu azabar wuta to sannan kuma ka sa ikhlasi a cikin ayyukanka tunda kana son Allah kana girmama Allah kana kwaɗai ramar Allah kana tsoron azabar Allah to kuma ka sa ikhlasi tsakaninka da Allah komai ka yi shi saboda Allah sannan idan Allah ya sa ka ka yi ka tashi ka yi in Allah ya hana ka ka hannu in ya baka ka gode in baka samu ba ka yi haƙuri in ka yi laifi ka yi nadama ka yi istighfari ka tuba wa shuruɗin taubatin nadamu alama fata da haka wannan yana nuna mana shine ma'anan walakin albirra man ittaqa wani gudu yace walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa ata mala ala hubbihi zawil qurba wannan yana cikin nagarta albirru husnul khuluq wani gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara birru da cewa shine husnul khuluq wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wa atil buyuta min abwabiha ku je ma kofa ta biyar kenan ku je ma kofa ku je wa gidaje ta kofofin su ma'ana abin tsari duk abin da za a yi ai tsari ai tsari duk process ko abin tsari ai komai akan tsari wa atul buyuta min abwabiha wannan aya tana ishara cewa duk abin da musulmi zai yi ya yi shi da tsari a yi shi mataki mataki mataki har a kai zuwa ga cimma abu cikin tsari shine ma'anan ku je ma gidaje ta ƙofofinsu sannan Allah ta'ala ce wattaqullah kun ga ba a dade da yin maganar kawa ba an sake maimaita ta domin addinin gaba ɗaya takawa ne fi al-awamir wa ijtinabun nawahi yina yi bari na bari anan duk addinin ya kare. la'allakum tuflihun sannan sai Allah ya alakanta samun rabo da tsoron Allah kira wanda yake tsoron Allah shine yake rabauta abinda ake kira rabauta ko rabo shine ka gudu daga abin da kake tsoro kuma ka samu abin da kake so sannan abin da kake sannan ya zama ba zai kare ba kai ma ba za ka kare ba don babban barazanan abin da za ka samu a duniya shine dole sai ɗayan biyu ya faru duk abin da ka samu a duniya sai ɗayan biyu ya faru ko ka ƙare ko abin ya ƙare ko ba haka bane kai kana nan sai abin ya ƙare ko kuma abin yana nan kai ka ƙare a ce ya mutu ya bar abin ko kuma kafin ya mutu ya cinye abin ba shi da shi yanzu amma ba za ka dawwama kai da abin ba shi yasa duniya ba ta da wani abin da za a tada hankali a kanta saboda ko mai ka tara a cikin da sai ka kare ko mai ka tara sai ya kare kai din ma haka kawai karewa kake ko baka kuma ba karewa kake domin shekarunka suna karuwa lafiyarka tana karewa ƙarfinka yana karewa kuzarinka yana karewa ganinka yana karewa jinka yana karewa ƙasusuwanka suna karewa lafiyarka tana karewa akwai abin da ka ci ma ba za ka iya ci ba daga ga an sama dokoki ka nisanci sanyi ka nisanci zaki ka nisanci gishiri ka nisanci mai ba kai ba mai ba kai ba nama ba kai ba gishiri ba kai ba sanyi to kuma rayuwar kenan dan sanyi sanyin nan da dan zaki zakin nan da dan maikon maikon nan da dan sanyi sanyin nan eh, da dan gishiri gishirin nan shine rayuwa sai kaga an cire maka waɗannan abubuwa an ce ba kai ba ba kai ba nama kaza ma ce sai ka cire fatin kuma ka dan gutsir bangare ka ka karewa kake duk dadin kana da ranka amma an kafa maka dokoki in za ka kwanta sai ka zuba kwayoyi in ka tashi sai ka zuba kwayoyi drug ce take rike ka kawai na'am sha za da safe sha za da yamma to nan fa rayuwar idan haka wato rabauta haƙiƙanin rabauta shine mutum ya shiga aljanna kada aflahal mu'minun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun asarin falhu wato kamar manomi ya yi shuka ya sha wahala sai amfani ya yi kyau ya fito ya yi tsiro ya yi kyau ya banya ta yi kyau to irin farin cikin da zaka gani a zuciyarsa da fuskarsa shi yake nuna ya rabauta da ya asara shukar da ya ba to haka nan mu'minai suka shiga aljanna za su ga duk abin da suka shuka a nan na imani da Allah da wahalhalun da suka sha gaba daya in sun shiga aljanna duk sun manta da wannan Isa annabi alaihi salatu wasallam yace da za a ɗauko wanda ya fi kowa shan wahala a duniya a tsoma sha aljanna tsomi ɗaya ya mantar da shi duk wata wahala da ya taɓa sha a duniya haka da za a ɗauko kuma wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya in an tsoma shi a wuta tsomi ɗaya ya mantar da shi duk wata ni'ima da ya taɓa ji a duniya kuma dama ka ne ko a nan ɗin yanzu kana tsakar jin daɗi aka nana ma wuta ba sai ka ji ka manta da daɗin ba dan abu ƙanƙani sai ya mantar da kai daɗi da yawa kun ga ashe haƙiƙanin rayuwa shine mutum ya bauta wa Allah yadda Allah yake so kuma ya ji a sashi aljanna yasa Allah ta'ala ce wattaqullaha in kun ji tsoron Allah ne zai zo biya sai ce la'alla la'allakum tuflihun irin wannan la'allan za ka ga cewa wato tabbace cewa wanda ya ji tsoron Allah to zai samu rabu shi sa aka alakanta wannan kamar ta'alil ne ma'ana ta ya za ka rabauta sai a ce ka ji tsoron Allah kamar ka tambayi dalilin rabauta sai aka ce maka tsoron Allah ta'alil kenan hmm. wa qatilu fi sabilillahi a nan kuma matsalar wa qatilu fi sabilillahi ana son duk abin da mutum zai yi saboda Allah ba wai ana yin yaƙi ne don a zubar da jini ko don a yi kai ko don a 'yan bindiga daɗi ko kuma 'yan ne ake kiransu tsara suka ko 'yan kalare ko 'yan menene 'yan daba ko 'yan 'yan wane ne garkuwa ba dai wai manufar kawai don a zubar da jini ba shi sa Allah ce fi sabilillahi man qatala litakuna kalimatullah fi sabilillah uh, uh, hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah akwai wani hadisi da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da ma'anan wa qatilu fi sabilillah sai annabi alaihi salatu wassalam wani ya tambaye shi ya rasulullah mutumin da ya yaki dan neman suna da mutumin da ya yaƙi don a san shi da mutumin da ya yaƙi don ya nuna jarumta wanne ne a ciki fi sabilillah sai annabi alaihi salatu wasallam ce man qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah da haka Allah dan ka yaƙi dan kai suna ko dan ka nuna jarumta ko gwaninta ko kuma ƙarfi wannan duka ba zai sa Allah ya karba aikin da kai ba sai in kai fi sabilillah Mai ma'anar fi sabilillah a tafarkin Allah inda a tafarkin Allah ne sai yadda Allah yake so za a yi shi sa annabi alaihi salatu wassalam da ya tura wani jihadi sai ya bashi dokoki na yadda zai gudanar da shi cewa kana iza amara amiran ala jayshin to annabi alaihi salatu wassalam idan ya nada kwamanda a hadisin muslim da lamba ta 1731 yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada kwamanda ala jaishin autariyati abusa wata bataliya ko wasu yan kai farmaki ausahu fi khassati nafsihi bi taqwallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware kwamanda yace kai na nada ka kwamanda ka ji tsoron Allah ka ji ko ka ji tsoron Allah wa man ma'ahu min al-muslimina khairan sanan ya tara sauran bataliyar su ma ya mutu wasiya da cewa su ji tsoron Allah sun maƙala ubuzu bismillah ku yakin ku da sunan Allah kuma fi sabilillah ku yi a tafarkin Allah sannan qatilu man kafara billah wanda yawa Allah ta waye shi za ku yaƙa uhuzu wala tagullu yake ku yaƙi amma kar ku ha'inci kar ku ha'inci wala tagajiru kar ku yaudara wala tumassilu ka ku kashe mutane ku daddatsa su wala taqtulu walidan ka ku kashe yaro duk inda yaro yake ka kashe shi daga shekara 15 zuwa ƙasa ka ku kashe wannan wa idza laqita aduwaka min al-mushrikina sanan in ka gamu da makiyanka mushrikai ba yaki zaka fara ba fad'uhum ila salati khilalin aw salati khilalin ko khisalin ka kira su zuwa ga abu uku ba yaki za ka fara ba duk ka je annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu wasiya kar ka fara da yaki fara yin wa'azi fa hunna ma ajabuka qabal minhu duk abin da suka amsa maka a cikin ukun nan to ka karba wa kuffa anhum ka kyale farko ka ce na zo ne in karantar da ku in kira ku in bayyana muku musulunci sai a ba su dama su tambaya to me musulunci sai a musu bayani musulunci shine bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba da biyayya ga manzannin sa, da aiwatar da musulunci da haƙƙin iyaye da haƙƙin mata da haƙƙin makota da haƙƙin musulunci da haƙƙin dabbobi da haƙƙin wanda ba musulmi ba da yadda za ka yi ibada da yadda za ka yi mu'amala da yadda zaka gyara halayenka ka cika alƙawari, ka gaskiya ka amana ka zama mai tausayi ka zama mai rahama duk a bayyana musu musulunci in yayi masa ba dole ya to ya musulunta shi kenan in yace bai musulunta ba sai a ce to ka dinga ba da rabanu eh ka ga mu muna ka ba mu rabanu ka ba mu jizya sai a yanka masa jizya ya dinga bayarwa ya ci gaba da addinin sa shi dole ba shi za ku ga wanda yazo zai musulunta sai mu tambaye shi kai kake son sha'awar musulunci ko wanda ya takura ka domin la ikraha fi din wani ba zai je ya shako wani yace zo mu je masallaci wajen malam biki kwallon sai zo da shi ce musulunta sai mu ce a sakashi ya tafi in yake a'a wani ne ya takura mu sai mu ce to tafi ka shirya ka dawo ba za mu yarda mu karɓi musuluncin wanda zai ce wani ne ya tilasta shi sai ya yi ba don ba zai yi da gaske ba amma in shi yake sha'awa shi ya gamsu shi ya karɓa to kun ga duk abin da zai biyo baya na daɗi da rashin daɗi zai jure domin shi yake shi ya nuna yake sha'awa shi kuma ya nuna wato ya gamsu da musulunci to aka sai ya ce to ka kira su zuwa ga wannan sannan in sun ƙi kuma suka nemi tashin hankali a rubuta kuma yarjejeniya da su ta zaman lafiya bisa cewa za su kiyaye dokokinmu za mu kiyaye dokokinsu za mu zauna lafiya da su za su zauna lafiya da mu in suka ƙi waɗannan biyun suka nemi lalle sai an yi rigima to ka kira sunan Allah ka wasali da shi ba fa na son wuce gona da iri kuma ku musulmin kaf ku kuma ga cewa wannan ba musulmi ne? ku zalunce shi ko ku shiga haƙƙinsa Allah ce ban yadda ba faman itada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma atada alaikum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha fa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم لا تكن في ضيق مما يمكرون saboda haka Allah ta'ala ya ba mu ka'ida ta yin adalci ko da mutum ba musulmi ba ne Allah bai yarda a zalunce shi ba bai yarda a shiga haƙƙinsa ba shi adalci ba shi da ɗa adalci ba shi da ƙabila ba shi da addini in an ce adalci to kawai shi za a kalla ko da a ce musulmi ne da wanda ba musulmi ba suka zo ka akan wani shari'a kuma ka duba ka ga wanda ba musulmin na ba shi yake da gaskiya to fa dole ka bashi gaskiyarsa ka ce to ai wannan ɗan uwana ne musulmi bari taimake shi a'a Allah bai yarda ba ka ba wa mai gaskiya gaskiyarsa ka ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa ko da ba musulmi ba ne kuma ko da haƙƙin a hannun musulmi za ka ɓata ka ba wanda ba musulmi wani ya cancanta a bashi ka Allah ya hana shishigi ya hana ta'addanci wannan shine ka'ida wala ta'tadu sai Allah ce inna Allah la yuhibbul mu'tadin ka ku yi shishigi ka ku wuce gona da iri Allah baya son waɗanda suke tsallaka iyaka masu ƙetare iyaka to tunda Allah baya son su kaga dole ne ka kiyaye duk abin da za ka yi Allah ba zai so ka ba la yuhibbu Allahu jahara bis min al illa man zulim Allah baya son mutum ya bayyana mummunan magana sai wanda aka zalunce shi shi ma zai rama to wannan zai iya bayyana amma ba haka ba Allah baya son ya dinga jin munanan kalmomi ya dinga jin abubuwan da zai kawo tashin hankali ko ya kawo fitina ko ya kawo ɗarɗar duk wata kalma da ka san in ka faɗe ta za ta kawo rudu ko za ta kawo hayaniya ko za ta kawo rashin zaman lafiya ko za ta kawo tashin hankali ko za ta kawo fitina to ka kiyaye bakinka man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyatmut sannan yace la yuhibbul musrifina haka mabarnata Allah baya son su to ka kiyayi kanka duk abin da Allah yake baya so kada a same ka a cikin masu irin wannan halin wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin sannan yace inna Allah la yuhibbul kha'inina Allah baya son masu ha'inci la yuhibbul mustakbirina baya son masu girman kai la yuhibbu kullu khawanin kafur baya son dukkan mai ha'inci mai yawan kafirci la yuhibbu farihin la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu alfahari da takama da nuna isa da jin kai irin waɗannan halayen za ka ji Allah ya ce baya son masu irin wannan to dole ne mu daidaita komai akan shari'a wa qatiluhum haythu muhu. Allah ta'ala ya ce ku kashe su ko ku yaƙe su a duk inda kuka same su faqibtumuhum ay wajadtumuhum wa zafirtum bihim dina kuka same su tunda su ma yaƙa ku suke suke yi Allah ta'ala ce ku ji nauyi kuma ne kuka same su ku yaƙe su wannan ya faru a lokacin fatahu makka ko kafin fatahu makka akwai lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya shirya ya tafi ya umara abin da ya kawo shi maka ya umara yana zuwa sai aka tare shi a bayan gari aka ce ba zai shiga maka ba yace ba fa yaƙi na zo ba ba faɗa na zo ba ibada na zo suka ce duk da ibadan ka zo ba za ka shiga ba aka ɗau lokaci ana tattaunawa ƙarshe aka yi sulhu hudaybiya a cikin yarjejeniyar suka ce sai dai i dawo shekara mai zuwa a cikin wannan watan amma ba su yadda a wannan shekarar sahabbai sun ji zafin yadda aka yi musu irin wannan tarewa amma a nan sulali salama kwanta musu da hankali ce ba komai ma dawo din ya yi aski yawa to yanka abin yankansa aka juya gida to da aka juya gida sai shekara mai zuwa din aka dawo to da aka dawo shekara mai zuwa sai suka dinga jin tsoron to fa kada su sake maimaita abin da suka maimaita mana a baya don su watakila ba su da rike alkawari su suka yi mana alkawari mu zo mu kwana uku mu shiga maka ba makami mai ibadan mu za su kyale mu to kada kuma mu zo su yaƙe mu gashi kuma a hali uku muke ko halin harami mun shiga ƙasar harami wanda ba a faɗa a cikin harami ko kuma ga mu a wata mai alfarma ko kuma muna sanye da ihrami waɗannan abubuwan guda uku duk sukan sa ba za a yi yaƙi ba sun sanya ihrami sun yi niyyar umara sun ɗauko daga zulhulaifa kaga suna cikin ihrami to a iya tare su suna cikin ihrami kaga wannan abu ne mai alfarma ko kuma sun shiga harami shi ma shiga harami ba a yin faɗa sannan kuma gashi a cikin wata mai alfarma watan zilka'ada ce saboda haka sai ya zama cewa wato sabai suna cewa to in sun tunkare mu da faɗa ya zami da su to shine aka ba su amsa cewa in sun tinkare ku da faɗa Allah ya halatta muku kurama duk da a cikin wata ne alfarma ne da za ka bari kawai kai kana girmama watan wani ya zo ba girmama watan kuma kai ya afka maka kai kuma ka ce a kai ba ka faɗa a wannan watan ba wa akhrijuhum Allah ce ku fidda su min haitu akhrajukum ta inda suka fidda ku dama ku mutanen garin maka ne sai suka zo suka fitar da ku daga makan suka kore ku allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah للفقراء المهاجرين wa اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون saboda haka Allah ta'ala yake an fitar da su daga cikin garin maka don haka in sun samu dama su koma garin maka su ma su je su kafa musulunci a nan wal fitnatu Allah ya ce kafirci da shirka shine fitina anan ashaddu min al ya fi tsanani daga kisa to an kashe ka ka rasa amma an cire maka addini har ka rasa lahira da duniya to da haka da a ce mutum ya rabu da tauhidinsa kara a ce ya mutu waye in mutuwa kai ba asara ba ce ranka ne kawai fita kuma koma koma da kake sai ka mutu dai a karshe amma a raba ka da tauhidi kisa na gaya muku cewa waɗannan laifuffuka guda biyar mutum ya kiyaye su kada ya mutu yana yin su Allah ka tsare mu kan mutu muna yin su na farko kafirci lalle kowa ya kokari ya rike musulunci kafin ya mutu na biyu shirka lalle kowa ya rike tauhidi kafin ya mutu na uku rijja lalle mutum ya kiyaye fita daga musulunci ta kowace hanya ya tsaya a musuluncinsa sannan munafunci lalle ka kiyaye ka ka fada cikin munafunci ka tsaya kan imani sannan kuma bid'a ko mu kafira ko mu mufassika ka kiyaye kanka da bid'a ka tsaya kan sunna kenan ka tsaya kan tauhidi da imani da musulunci da sunna da gaskiya to ka kiyaye shirka da kafirci da ridda da bid'a da munafunci waɗannan mugayen laifuka kenan guda biyar wanda munin su sai a lahira Allah ka tsare mu shi yasa Allah ce fitina ta ashaddu min alqatl wato fitina ta fi tsanani daga kisa wato da da za su yi muku wala tuqatiluhum inda almasjid haram. Allah ce kada ku yaƙe su a wajen masallaci ne alfarma cikin harami ka ku yaƙe su a cikin harami hatta yuqatilukum bi sai sun fara ku an hana ku ku fara musu amma an su suka fara Allah ya ce ku mai da amsa ku mayar da raddi ku musu raddi fa in qataluukum idan sun yaƙe ku a cikin harami faqatuluhum Allah ce kuma ku yaƙe su kazalika jazaul kafir haka nan sakamakon kafirai yake waɗanda ba sa kiyaye amana ba sa kiyaye alƙawari fa in intahu Allah ya buɗe musu kofa yake to in sun hanu suka tuba kuma Allah cikin sa mafi yawan su sun tuba waɗanda suka jagoranci yaƙi da musulunci a lokacin da aka kashe sahabbai guda saba'in dukkan su sai da suka musulunta akwai abdullahi bin rabi'a yana cikin manya-manyan da suka jagoranci yakin uhud shi ma ya musulunta akwai sufyan bin umayya yana ciki ya musulunta akwai abu sufyan yana ciki ya musulunta akwai ikramatu bin abi jahal yana ciki ya musulunta akwai khalid bin walid yana ciki ya musulunta akwai wahashi wanda ya kashe hamza yana ciki ya musulunta akwai Jubair bin Mut'im wanda shine yasa aka kashe Hamza shi ma ya musulunta akwai Hindu bintu Utuba wanda an kashe babanta Utuba bin Rabi'a da dan uwansa Shayba bin Rabi'a da kuma shakikinta Walid bin Utuba bin Rabi'a ita ma ta musulunta wa hashiyatahu annabi yana kallon sai ce kai ka kashe Hamza yace ni na kashe Hamza yace ya ka kashe Hamza yace shi ma'aikaci ne na Jubair bin Mut'im kuma akwai akwai wanda aka kashe dan uwansa da aka yi masa alkawari cewa in ya kashe Hamza zai yanta shi ita kuma Hindu ce za ta bashi gwalagwalan da take yin kwalliya da shi ta abin da ya kawo ni kenan ba abin da ya kawo ni gurin ni ba yaƙi na zo ba ni ba faɗa na zo ba ni ba musulunci na zo ko kafirci ba abin da ya kawo ni shine an alakanta yanci na da kashe Hamza ko da ana kashe Hamza da koma gida annabi alaihi salatu wasallam ce to da Allah ka dinga kautar da fuskar ka kan dinga yi da hudu da kai mu da ina ganin ka ina tunawa to kun ga Allah cikin ikonsa duk waɗannan sai da suka musulunta wanda ma musu musulunta ba sai Allah ya kawo ƴaƴansu suka musulunta misali Abu Jahil akwai ɗansa Ikramatu bin Abi Jahil ya musulunta akwai Asi dan Wa'il sai ɗansa Amr bin al-As ya musulunta akwai Al-Walid bin al-Mughira sai ɗansa Khalid bin Walid ya musulunta kusan duk manyan hatta waɗanda suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam a madina manyan su ne abu amir arrahim shine ɗansa hanzalatu gasilin mala'ika ya musulunta akwai abdullahi bin ubay bin salul shi ma ga ɗansa abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul shi ma yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yukhrij hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy fa in tahaw fa inna allaha rahim Allah ce idan suka hanu suka daina yin kafirci suka tuba ko suka daina yakakku to Allah mai gafara ne dama shi mai jin kai ne wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu Allah ce ku ci gaba da yakansu har sai ya kasance ba fitina fitina babba shine kafirci mai banta shine rashin zaman lafiya da tashin hankali wa yakuna dinu lillah addini ya zama na Allah shi yake gudanar da rayuwar mutane shi ake yin biyayya karkashin sa fa inin hau. Allah ce in suka hannu daga kafirci ko suka daina yakakku to fala udwana illa ala zalimin babu wato daukan fansa ko babu wato mayar da sakamako sai akan wanda ya zalunci wannan shine ka'ida wanda ya zalunci a ware shi a yi masa hukunci amma wanda bai zalunci ba ko da ba musulmi bane Allah ce ban yadda dan baya addini irin naku ko baya kabila irin naku ko baya yare irin naku ku afka masa ba wannan zalunci ne sannan Allah ta'ala ya ce a shahrul haramu bi shahril haram wata mai alfarma da wata mai alfarma ma'ana sun hana ku yin umara a cikin watan a zilqa'adati sun ba ku dama ku yi a cikin wani watan zilqa'adati to da wannan da wancan duka duka watanni ne masu alfarma والحرمات su kuma alfarmomi abin da yake da alfarma in aka keta maka abu mai alfarma to ya halatta kai ma kai kisaki karama akan wannan abu mai alfarma sun sun jisa in jahili malami ya kashe jahili sai a kyale shi ba za a duba tarin iliminsa ba ran za a duba waka ce bina alai fiya annan nafsa bil nafsu wal aina bil aini ba za ka ce hanci na ya fi daraja ba wal turma kisas inda ka cire ma wani hanci sai a cire ma hanci ka cire ma wani ido a cire ma ido in ka keta wani guri mai alfarma kai wani abu kai ma a keta alfarma ka a yi maka wal hurmatu qisas saboda ka cewa ka yi wani abu mai alfarma kana da shi mai alfarma ba shi yake hana ko ba za a yi maka hukunci a hukunta ka sakamakon wannan abin da kai ka keta ba ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم Allah ce wanda ya ketare muku iyaka ya muku ganganci ya muku ta'addanci kurama da kwatankwacin irin abin da ya muku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha ma'al muttaqin masu takawa sun more da Allah ce ma'al muttaqin ma iya khassa bin nasar wa ta'yin Allah yana tare da su da ba su nasara da karfafa musu gwiwa da kuma kasancewa tare da su yadda duk wanda ya taba su ya taba Allah wa amfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyarku a tafarkin Allah ku fitar da zakka ku ba da kuɗi a gina masallatai a gina makarantu a gina gidajen marayu a kafa makarantun ilimi na addini da na zamani da na sana'o'i a ƙarfafa musulunci a fita ƙauyuka a je a yi wa'azi a karantar da mutane addini a yaɗa addinin musulunci a yaɗa zaman lafiya a yaɗa alkhairi mu musulmi da muka yi imani da addinin mu za mu fito da dukiyarmu mu ciyar da addinin gaba wala tulqu bi aydikum ila tahalukati kako jefa kanku a nan an ce hannayenku amma ana nufin kanku an faɗi shashi ne ana nufin duka kakka jefa kanka cikin halaka jefa kanka cikin halaka shine ka ƙi taimakon addinin musulunci da damar da Allah ya baka ko ta kuɗi ko ta rai ko ta lokaci ko ta mukami ko ta kaci ko ta kujera duk waɗannan kujerun da makaman da Allah yake bamu yana jarabtar ne ya gane zamu da su an ƙara maka mukami an kai ka babban kujera to me kai da kujerar an sa maka kaki an sa maka tsuntsaye me kai da su an yi promotion ɗin kai mai kai ka yi karatu ka zama kai ne shugaban gurin to da ka zama shugaban gurin sai ne mai kai wani irin daɗi da ci gaba da adalci da alheri ka jawo mutane an baka kujera ciyaman ko ta gwamna ko ta shugaban ƙasa mai kai da ita amfanin mai taiwa mutane an baka ilimin addini mai kai da shi ka yi aiki da shi ka karantar kowa abin da Allah ya bashi a mukamin da yake sai ya tambaye shi ranar alkiyama me da abin to da haka Allah ka sa mu ci jarabawar da kai mana wa hasinu ku kyautata ku kyautata komai Allah yana sa a kyautata aqida a kyautata ibada a kyautata mu'amala a kyautata akhlaq inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in komai Allah ya rubuta a yi shi mai kyau inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa dama ce yuhibbus sabirin yuhibbul muttaqin yuhibbut tawabin يحب المتطهرين يحب المتوكلين يحب المقسطين يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Allah ka samu cikin waɗanda kake so nan za mu tsaya Malam ina da makwabcin da yake sayar da miyagun ƙwayoyi in na yi shiru ban kai rahotonsa ba ko ni ma na aikata laifin ƙwarai da gaske a nan munafunci ya halatta Ah, ka yi munafincinsa ga hukuma <laughs> eh. ka je ka sanar cewa makocina yana sai da miyagun ƙwayoyi kuma a bincika yawa ko abu da ke faruwa amma jami'ai ku bincika in kai haka ka yi jihadi a nan ba ka cuce shi ba ka taimake shi ne ka kuma taimaki al'umma domin yana sai da kwayar da yake lalata ƙwaƙwalen 'ya'yan mutane in kai shiru a nan baka kyauta ba tun da ka sani sai ka kai rahoto ku kuma jami'ai da aka kai muku rahoto ka ku je ku ce ai makocinka ne ya kawo domin wani za ka je ka kai rahoto a ɓoye amma sai a samu a cikin waɗanda ka kai wa rahoton kuma akwai waɗanda suke karɓar cin hanci a wajen mai sai da ƙwayar wanda ya taɓa faruwa a kano wani ya je kai rahoton wani yana sai da wuri ya je sanar cewa makocinsa yana sai da wuri sai shi makocin da safe suka haɗu sai ke ce masa ya kai mun haka ka je ka kai rahoto na cewa ina sai da wiwi daga inda ka kai rahoto aka buwo mu waya aka ce kai hankali da makocinka ya gaya mana cewa kana sai da wiwi ai wannan wiwin tawa mai ce eh waɗanda suke kama masu wiwin akwai ɗan abin da nake yi kuma ni ma ake kyale to kaga irin wannan mutum ya kai rahoto wata sai ka je kuma kai ka shiga hatsari mutane da yawa suna ganin ana ba daidai ba amma in ba a samu jami'an tsaro jajirtattu masu aiki don Allah ba sai ka je ka kai rahoto cewa kaga ana barna sai su kira wanda ka kai rahoton su gaya masa cewa ka ya rahoton sa saboda yana ba da cin hanci an ya samu ɗaurin gindi na sai da ƙwayoyin dama abu biyu yana da wahalar yaƙa da draft da am masu sana'o'in nan guda biyu suna da ƙarfin kuɗi kuma suna da abokai a cikin kowane bangare na ma'aikata masu safarar makamai da masu safarar ƙwayoyi bala'in kuɗi suke da shi don haka suna da masu goyon bayansu a cikin ma'aikata na kowane bangare duk wanda zai siyu wala kowane za su iya siyanka saboda harka ce ta biliyoyin kuɗi to wata ran za ka yi rahoton ma sai ka yi takatsantsan in ba haka ba sai shi makoci zai tsaye a alajiya za ka yi mu haka ai waɗanda ka buga wayan ai abokai na ne ai tare muke raba wannan kudin na bayan kaga an yi ba ba shi yasa sai ka yi a hankali sai ka samu waɗanda suke aiki su ma jami'an na Allah ne tunda a ko'ina akwai gurɓatattu akwai nagari kuma ko babu ko ina akwai gurɓatattu akwai nagari kun ka yi sa'a ka gaya wa nagarin kaga za su cire sunanka je su aikin su kuma ba tare da an san kai ne kai ma ka zo kai masa jaji a shi haka abin ya faru to Allah ya kiyaye gaba bai san cewa kai ne ka je ka tona asiri ba amma ka shiga cikin masu jajin an zo an yi bincike a gidansa an kama kwayoyi to wannan shine abin da ya kamata kai shine wajibinka malam ko ya halatta in yi amfani da indijin leta jihar da ba nawa ba don neman aiki ko samun gurbin karatu ƙarya kenan kai da ha'inci akwai wanda suke haɗa wani su haɗa uku su haɗa huɗu su haɗa biyar su karɓi kuɗin waccan jihar su karɓi na waccan jihar su karɓi na waccan jihar to wannan daidai ne kai ma ka san ba daidai ba ne tsakani da Allah ka tsaya a jihar ka kai amfani da iya na jihar ma wannan ba daidai ba ne kuɗin jihar suna ta yanzu irin ka guda dubu suka zo wata jiha suka yi kuɗin jiha suna ta iyayewa suna tafiya wata jihar kuma sannan ba kai aka turo wannan kuɗin yan jihar aka turo kai ko ba ɗan jihar bane kuma ka zo an tsiyaye kuɗin jihar da kai in irin ka guda dubu goma suka irin wannan kaga kuɗin jihar zai tsiyaye tafi wani guri yan jihar su suna cikin wahala ko kuma da ba yan jihar ba kuna zirare kuɗin su tunda aka raba arzikin na aka ce kowace jiha ga rabanta malam ka jiha ku karɓi naka ban yi sallar magariba ba da wuri ba har kusan isha da na zo zan yi sallar sai na ga jinin al'ada ya zo ko akwai ramuwar sallar magariba to kewa yake ki yi jinkirin sallar magariba har zuwa isha mai dalili ba wani dalili da nisa yi magariba ta yi maza a yi ta ita lokacin yin ta kawai a yi ta to amma tunda kin yi jinkiri kuma har lokacin ya zo kin ga kenan idan kin samu tsarki cikin sallolin da zaki rama akwai sallar magariba da da buki ba wanda lokacin ta yayi kuma sakaci kika yi har jinin al'ada din ya faru ba a lokacin jinin da ya zo lokacin ne saboda haka shi yasa malamai suka ce da lokacin sallah yayi ayi amma idan mace ta jinin al'ada a lokacin sallah kin ga kamar sha yanzu babu babu ita akan ki domin jinin ya zo a ta amma ita magariba lokacin jinin bai zo a lokacin ta ba kin dau bashin magariba amma ita isha wannan jini ya zo miki a lokacin isha ba sallar isha kai amma magariban nan da kika yi sakaci biki yi ta ba har lokacin isha ya zo jinin al'ada ya zo to kin ga kika tashi kika yi tsarki malamai suka ce za ki rama sallar magariba amma ba za ki rama sallar isha ba wanda shine kauli raji malam ya ake yi wa jariri hudu ba kafin suna hudu ban nan ai ba wani abu bane hadisi ne guda biyu suka zo wasu malaman sun ce duk hadisan ma su inganta ba wasu kuma sun ce kwaya ɗaya ya inganta cikin su akwai shan Muhammad Nasiru Jina Albani a cikin Irwaul Shi shine a kiran sallah ayi iƙama. ya ce kwaya ɗaya ya inganta na kiran sallah ɗin ko na iƙama ma'ana ayi wa mutum iƙama a kunne ya fara jin kalmar shahada ibn qayyim a cikin tufatul eh, mawdud bi ahkamil mawlud yake amfanin wannan kiran sallah da za a ma yaro a kunne shine ya fara jin kalmar shahada a farkon rayuwarsa wanda ana fata in ya tashi fita duniya ya tuno da kalmar da ya fara ji sai ya faɗe sai ya fita da ita man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna to awwalu kalamihi eh, awwalu ma sami'a la ilaha illallah wa akhiru ma qala la ilaha illallah ita to fatan kenan to wadanda suka ci hadisan duk su inganta wata suke ma duka aika aikiran sallan kai kama Wani kuma suka ce dubbin sun inganta suke a kiran sallah a yi kama Wani kuma suka ce ɗaya inganta suka ce to a kiran sallah ɗin ko a yi kama a yi guda ɗaya a ɗayan ah, malam don allah ka yafe mini na faɗi wasu maganganu amma na ce kai ka faɗa kuma baka faɗa ba to <laughs> in dai ba su haifar da wata ɓarna ba tunda baka faɗe su ba in dai baka haifar da wata barna ba wannan babu wani abu an saba da irin wannan ba kai ne na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na huɗu ko na biyar ba ba ma san kai ne na nawa ba shi wannan wa'azin da muke yi dama akwai yabo akwai kuka wani zai zage ka wani zai yabe ka wani zai soka wani zai kika wani zai baka wani zai hana ka wani zai farin ciki da ganin ka wani zai bakin ciki da ganin ka wannan duk ba damuwa bane mu a gurin mu dama kafin ka fara wannan wa'azin ka sa abin da zai faru to kaga ba matsala da haka da ya ce maka in dai baka yi wata barna da wannan magana yanzu wasu suka same ni suka ce malam ana daukan ma'aikata a wani guri ma'aikatan shara ke dauka ko sai muka koma gefe mu goma sai muka rubuta sunayen mu sai muka sa sunanka a ƙasa muka je muka ce kai malam jura malam daura ne turo ya turo mu ya turo ma dauke mu aiki ga ma takarda ya bayar mutum yake a ah, alhamdulillah to masha Allah rai ku shiga layi kawai a ba su abin nan sai da aka ɗauke su aiki sai suka same ni a suka ce malam wallahi mun yi amfani da sunanka amma ba cuta muka yi ba wani guri muka je muka ga ana kokawa sai ka san wani ake baka dama sai muka koma gefe muka ce ai wannan mutumin muka ce malam daura ya turo mu da alama kawai suka suka rubuta takarda kawai suka sa hannu suka ce malam daura ne ce da Allah gashi a taimaka mana mutum ya ce a ah, alhamdulillah shek ne a to ba komai kawai na ce a wannan ai ba komai ba matsala wannan ai alhamdulillah wannan ba cutar wani kuka yi ba ba laifi kuka yi ba dama kuka ga ana samun kuka mu kuka ce an kun yi amfani da suna na za ku samu damar wannan ba matsala ko ne kuka zo yin rubuta in ba ku kaga wannan ba barna suka yi ba ba libile dubu ashirin daga nana fadimatu islamic foundation taimakon gidan marayu dubu ɗaya a yi wa mijina addu'a allah ya bashi ikon biyan bashin da ake da ke kansa dubu ɗaya muhammad azare na haɗu da jarabawan makanta allah ya ban sa'an cin jarabawan nan amin allah ya baka sa'an cin jarabawan nan kuma dama annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda na wanda allah ya jarabce shi da idansa guda biyu ya rasa su kuma ya yi haƙuri ya mai da al'amari ga allah allah zai musanya masa da shiga gidan aljanna haka muna fata allah ya musanya maka da aljanna kayan sawa na yara maza da manya daga alhaji abdullahi sambo turmin zani guda uku a yi min addu'a ƙur'anai guda biyu allah ya biya min bukatuna dubu biyar a sa asusun marayu allah ya biya min bukatuna na alheri ƙur'ani guda ɗaya daga wata mata a yi min addu'a ɗari biyar allah ya ba babana ikon biyan bashin kansa ɗari biyar allah ya ba mata na daman haihuwa lafiya ɗari biyar allah ya ba da lada ga iyayena ɗari biyu Allah ya ji ɗan ɗan uwana ɗari biyar Allah ya biya min bukatuna addu'o'i masu bukatu kamar buɗewar hanyar samu haihuwa shiriya shiryar yara rashin lafiya neman jari da masu wanda za su jarabawa da masu sauran bukatu duka mun yi tabassali da sunayen Allah masu girma da sufofinsa madaukaka waɗanda ake roƙonsa da shi ya amsa kuma ake neman biyan bukata ya biya Allah mun yi tawassali da waɗannan sunaye naka wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ka biya wa dukkan masu bukatar nan bukatun su na alheri Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri Allah ka yaye mana dukkan damuwa Allah kai mana albarka ka yi wa ƙasar albarka cikin da ke damu mu a wannan kasa Allah ka yaye mana su Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah ka ƙara mana arziki da zaman lafiya Allah ka ƙara mana albarka da zaman lafiya Allah ka inganta mana tattalin arzikin ƙasar nan tare da zaman lafiya Allah ka ƙara wa shugabannin mu jajircewa wajen yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata a san da ya kamata Allah muna roƙonka afuwarka da jin kanka da rahamarka da kake rabawa a cikin wannan wata na Ramadana Allah ka sa da rabon Allahumma ghfir lana dhunubana Allahumma ghfir لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم